الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يورانا لا رباه شابك وتر رمضان ألف دريم ثلاثين دبقي هجرية وما أشرين دبيقة وتنشدة شكرة دبيقة ومشاشدة ميلادية a wannan masallaci lamba 36 Bonny Street a jihar rivers garin port harcourt a kudu maso kudancin najeriya wannan shine mu na goma sha bakwai darasin mu na goma sha shida a tafsirin da muke gabatarwa a wannan masallaci yau insha Allah za mu tashi aya ta hamsin da biyar a cikin suratul a'raf ko rabbakum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا

da kuma ladubban yin addu'a da kuma haramcin yin huce gona da iri da yin abin da Allah subhanahu wata'ala baya so ko kuma bai yarda da shi ba a cikin addu'a wanda wannan shine darasi na 22 a cikin surar mai albarka wanda idan ba manta ba yadda muka ɗauko surar a karatun mutum bara mun mun tsaya a darasi na shida muka ɗauko daga darasi na shida afon daga darasi na afwan mun je darasi na bakwai muka ɗauka daga darasi na takwas yau gashi Allah ya kai mu darasi na ishirin ah, da biyu a cikin darussan da surar ta kunsa bayan Allah wata Ala ya ƙare bayani akan dalilai da suke tabbatar da tauhidi na rububiyya da cikar kudurar Allah da ikonsa da yadda yake juya halittu da kuma hikimarsa sai Allah subhanahu wata'ala ya kuma karkatar da bayaninsa zuwa ga abin da ya shafi wani nau'i na tauhidul uluhiyya shine kadai ta Allah shi kadai da ibada sai Allah ya ce ud'u rabbakum tadarruan ud'u rabbakum ku roki ubangijinku ko kuma ku bauta wa ubangijinku amma anan ma'anar addu'a ta fito karar saboda tadarru'in da aka ce kuna masu kaskantar da kanku kuna nuna cewa ku kaskantattu ne kaskantaccen mutum kuma shine kishiyar mutum mai izza da buwaya mutum mai izza da buwaya shine wanda ya isa ya abin da ya ga dama amma kaskantacce kuma shine wanda sai abin da aka sa shi to amma kaskanci kalma ce asali ta kushe tsakanin bayi da bayi duk wanda ya zan kaskantacce to za ka ga ba shi da iko yana da iyaka a rayuwarsa amma tsakanin bayi da Allah kuma duk wanda aka aka sifanta shi da kaskanci a gaban ubangijinsa to an yabe shi domin dama haka muke ud'u rabbakum tadarruan kuna masu jin cewa ku ba komai bane saboda an ce rabbaku wanda ya halicce ku ya raya ku to ba dole ka tsaya a gaban sa suna ba wa kufiya. sannan kuma ku roƙe shi a sirri lokacin da kake addu'a kada ka dinga ɗaga muryarka kana kwaroruto kana babatu kana ta dumi domin Allah baya son haka innahu la yuhibbul mu'tadin Allah baya san mutane masu ƙetar iyaka wajen addu'a suna kwakwa su da kororoto wai sunan suna kiran Allah subhanahu wata'ala suna roƙonsa Allah ba kurma bane in kai magana yana jinka a cikin nutsuwa ake addu'a wala tufsidu fil ardi kada ku yi banna a ban ta hanyar yin shirka da kuma ayyuka na sako kamar bid'a da sauransu ba da islahiha bayan Allah ya turo manzanni sun gyarta duniyar da tauhidi da sunna da ayyuka na da'a wadruhu kuma ku bauta wa Allah tare da roƙonsa khaufan kuna masu jin tsoron azabarsa wa tama'an kuna masu kwaɗayin samun alherin da yake hannunsa inna rahmatallahi lallai rahamar ubangiji subhanahu wata'ala qaribun minal muhsinin kusa take dab da mutane masu yin aiki dan shi masu cutatawa a aikinsu wayanda in sun tashi bautawa Allah suna jin kamar gashi suna ganin sa ko da ba sa ganin sa sun san shi yana ganin su wannan ayar ayoyi guda biyu su suka takaita mana wannan abu da muka faɗa a sama na mashruriyatul du'a ودعوا rabbukum tadarru'an wa kufiya ku roki ubangijinku tadarru'an wa kufiya kuna masu kaskantar da kawuna, to anan addu'a tare da kaskantar da kai wannan al'amari ne wazi to amma kuma ina ma'anar wa kufiya ku ringa yi a ƙasa ƙasa to malamai suka ce wannan ayar dalili ne da yake nuna cewa ka yi addu'a cikin kushu'i tare kuma da jin girman ubangiji da yaƙini da kuma wahadaniya amma kuma ba a san kanu ka gwada wani abin da kake gaya ubangiji sai ka yi kanunka da ubangiji ba na ta'ala abdullahi ibn al-mubarak kamar da ibn kasir ya kawo ya faɗa daga ya rawaito daga al-mubarak ibn fadala daga Hassan al-basri Allah ya ji kansa da rahama yake cewa kana rajulu laqad jama'a alqur'ana wama yash'uru bihi jaruhu wama yash'uru bihi jaruhu an-nas wa in kana ar-rajul laqad faqaha al-fiqh al-kathir wama yash'uru bihi an-nas وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور وما يشعرون bihi. هو ما يشعرون به ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع له وما يسمع لهم صوت إن كان إلا حمسا بينهم وبين ربهم حسن البصري يكي إن كان الرجل لقد جمع القرآن ya ce akan samu mutum a lokacinmu ya haddace alkur'ani amma ba wanda ya sani a garin shi tsakaninsa da Allah ne saboda ai shi Allah yawa ba dole sai ya fito ya dinga cewa to jama'a ku zo duk da ba haram bane ka ka zantar da ni'imar da Allah ya maka amma dai duk da haka koyewa suke yi yace wa ma yash'uru bihi jaruhu minan nas kenan a cikin makwabtansa ma ba za su san ya haddace ba wa in kana rajul laqad faquha fi al-fiqh al-kathir ya fahimci fiqh ilimi mai yawa wa ma yashkuruna bihi amma mutane ba sa iya ganewa musamman in ya zanto yana iya koyarwa ta hanyar da baya advertising ɗin kansa sai dai a zo a koya a haka a tafi yace wa laqad yace cewa wa in kana rajul yace wa laqad wa na'am, wa'in kana rajul lai sallisa latar tsawila, mutum yakan yi doguwar sallah, wa'in da huzur a cikin gidansa kuma ga baki sun kama masa ziyara, amma wa mayash kuru na biyu, ba masu taɓa sanin yayi wannan doguwar sallah ba, wani kadai a darakna akwamin ma kana cayalar ardumin amina ya ƙaddaruna in ya aminu muka sirri faya kunu cala niyya sana'a, da ce wallahi mun riske mutane cikin salaf in basari cikin manyan tabi'ai. shi Hassan al-Basri yana cikin matsakaitan tabi'ai amma ya riski manya-manyan tabi'ai to kuma sahabbai wasu ba su mutu ba kamar su Anas dan Malik da sauransu da su Samra ibn Jundub yace to mutanen da muka tarar a gaban in dai za su iya yin aiki ba sai sun bayyana ba to ba su taba bayyanawa ba haka suke kaji bayan Allah ma to kaga tadarru'an wa khufiya kenan yace wa laqad kana almuslimuna na fi du'a yace a lokacin ne zaga musulmai suna ijtihadi wajen addu'a wa ma yasma'u lahum sautun amma ko motsin muryarsu ba za ka ji ba in kana illa hamsan bainahum wa bain rafin yadda ka san ce suke tsakanin su da ubangijin su wa zalika anna allaha yaqul jasal al-basari yace to ai daidai ne saboda Allah ne yace ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku bauta wa ubangijin ku ku yi addu'a ku roke shi kuna masu kankan da kanku kuma kuna yi a ɓoye wa zalika anna Allah zakara abdan salihan sannan ma kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambaci bawansa nagari annabi zakariya kenan radiya fi'lahu da Allah ya da aikin sa fa qala sai ta idna da rabbahu nida'an khafiya ko da ya tashi roƙon ubangiji ma sai roki Allah a boye waraka masu daga tarbi din nan a nuna ayi addu'a ayi addu'a wai a nuna mutane an saba da Allah ana yin addu'a wannan kuskure ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ibnu jurayj kamar da ibnu kathir ya kawo a cikin tafsiri cewa yana cewa yukrahu raf'u sauti wan nida was siyahi fi du'a an hana mutum ya daga muryarsa yana ihu lokacin addu'a wa yi bit tadarru wal istikana ana so a dinga yi bit tadarru tare da jin kaskanci a zuci walistikana da kuma takwarkwashewa a gaban ubangiji shi ne sanda kake addu'a ka dinga jin kai ba a baki mai kake ba sannan ya rawaito daga aqa al-qurasani la zalal kalam ibn kathir an ibn jurayj abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayj Allah ya ji kansa da rahama ya rawaito daga ata al-khurasani daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi wajen fadin Allah innahu la yuhibbul mu'tadin abdullahi dan abbas yace al-mu'tadin masu ketare haddi ayyukan du'a wajen addu'a wala fi ghairihi ba wai ana nufin a wajen wani addu'a ba anan dai maganar addu'a ce ibn kasir ya kawo ce wa qala abu mijlis ko abi mijlas da ana faɗa Faɗin Allah subhanahu wataala innahu la yuhibbul mu'tadin ay la yas'alu manazil al anbiya abin da ake nufi shine Allah baya so ka ce Allah ka kai na aljanna da ka kai annabawanka gaba daya wannan shine ka wuce gona da iri a addu'a ma'ana kamar ka ce to menene huce gona da irin al-imam ibnu hanbal ya rawaito hadisi a cikin musnad bi isnadin jayyid wanda bayan nan abu ala ya rawaci hadisin a cikin musnad dinsa ta hanyar shababatu bin sawar da ibn abi hatim a cikin at-tafsir kamar yadda malamai suke jinginawa zuwa gare shi ta hanyar adam ibn abi iyas shi kuma imamu ahmad ya rawaito ta hanyar abdurrahman ibn mahdi ta hanyar shuba daga ziyad ibn mikhraq daga abul aliya daga maula na sa'ad daga sa'adu cewa ya ji ɗansa wata rana yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka aljannata wa na'imaha Allah ina so ka bani aljanna da dukkan ni'imominta wa istibraqiha wa istibraqaha kuma Allah ka bani kaya na istabraqu wa al istabraqu shine wani hari wani nau'i ne na alhariri wanda yake ake sana'anta shi da kamar wasu mawad kimawiya daga kashin tsutsar da take saka wannan alharirin Wani hawan min haza da wani abu irin wannan wa a'udhu bika kuma Allah ina neman tsarin ka minan nari daga wuta wa salasilaha da sarkokin da ake ɗaura mutane a cikin ta wa aghlalaha wa wa da kuma mari da ƙuƙumin da ake garkama mutane a cikin wutar faƙala sai sa'ad ya ce cewa da ɗansa laƙar sa'alta Allah khairan kabira to ka dai roƙi Allah alherai da yawa wata awwasta bihi min sharrin kathir kuma ka nemi tsari da sharri da yawa daga sharri da yawa inni sabitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kuma naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innahu sayakunu qaumun ya'taduna bid du'a manzo Allah dama ya ce za a samu mutanen da za su dinga huce gona da iri suna ƙetar haddi a addu'a sai ya karanta wannan ayar du'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin yace wa in bihasbika an taqul baran koya maka abin da zaka ce ka ce Allahumma inni as'aluka aljannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal Allah ina roƙonka ka kaina aljanna da kuma ka sa ni in yi abin da zai kusantar da ni zuwa ga aljanna ko na aiki ko na magana wa a'udhu bika minan nar Allah ka tsare ni daga wuta wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal kuma ka hana ni yin abin da zai kusantar da ni zuwa ga wuta in ka faɗa haka duka ba sai ka zo kana ta ne misali kana neman aure to Allah ka bani yarinya kyakkyawa mai dogon karan hanci mai gangararren kundukuki mai gwada gwada idanu mai madaidaicin baki mai kaza wannan i'tida'i ne a addu'a kawai ka ce da Allah ya ubangiji ina roƙonka ka bani irin macen da ta dace da ni wacce zan kaunace ta na ji daɗi ina kalle ta to shi Allah ya san facilities din kakka zo kana neman kana roƙon Allah ya hore maka zaka sai handset ka to Allah ka dai sani ina son handset Allah ina so ka bani HTC model kaza wacce an yi kaza tana kaza ko Allah ina so ka bani iPhone 6 plus kuma s kuma golden kala ko gray kala ko menene mai lastin kaza a wannan ka wuce da iri kawai ka roki Allah amma ba laifi lokacin da ka daga hannu ka ce ya ubangiji ina buƙatar wayar da zan dinga kira a zuciyarka ka dinga hango wace waya ce latest fashion ne ka ce kana son taswikar tuno ta to wannan ba laifi amma ka zo kai ta mentioning Allah na son gida floti 100 by 100 mai kaza da kaza shi ma wannan i'tidali ne a addu'a kuma Allah ya ce innahu la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu wuce gona da iri a addu'a saboda haka yan uwa idan za ku yi addu'a idan za ku roƙi Allah to ba a ce wai kakka roƙi abu da yawa ba dan ko ba ya ce in za ka roƙi Allah to ka roƙe shi da babban masaki abin da ke nufi ka roƙe shi da babban masaki shine wato ka tsaya ka roƙi Allah subhanahu wataala irin roƙon da kake sa ran za a amsa maka kuma ka roƙi abubuwa da yawa amma kar ka wuce gona da iri har yanzu dai hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim daga abu musal ash'ari Allah ya ƙara yadda a gare shi yace kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wata ran mun yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wata ruwaya kuma mun je yaƙi mun dawo faja'ala an-nasu yajharuna bit-takbir sai mutane aka rinka Allahu akbar Allahu akbar ana daga murya wa fi riwayatin faja'ala rajulun kullama ala thaniyatin qala la ilaha illa Allah sai zanto akwai wani mutum duk inda aka je kan wani tudu aka sauka aka hau tudu sai ka yana la ilaha illa Allah ana daga murya to da an yi haka sai ya haka qala rasulullah sai manzo Allah sun ce ayyuhan nas ya ku mutane arba'u ala anfusikum ku sassauta wa kanku take it easy kamar yadda ake faɗa a yanzu ku ba asan nan innakum lastum tad'una asamma wala ghaiban wanda kuke kira ko wanda kuke roƙa din shi Allah subhanahu wa ta'ala ba fa kurma bane ba kuma baya kusa da ku bane yana nan da iliminsa da jinsa da ganinsa da kewayewarsa da komai da mala'ikunsa yana kusa da ku lastum tad'una asamma wala gha'iba innakum tad'una sami'an wanda kuke roƙa yana ji qariban yana kusa da ku wa huwa ma'akum kuma yana tare da ku da sa kenan subhanahu wata'ala kun ga wannan hadisin me yake nuna kenan yana nuna mana lallai idan za ka yi addu'a ko za ka yi zikiri kada ka dinga ɗaga muryarka wanda wannan shine abin da sufaye ba sa so ko ce wasu daga cikin sufaye su burin in za a yi addu'a ma a zo a taru a taru ana ɗaga murya za a yi zikiri a yi ta yi Allah la wani ma kaga ya ceto layi wai shi ya kowa addu'a yana ta Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah to yanzu me me kake fa'idantarwa ke so kake ka nuna mutane cewa kai fa zakiru ne to ba dan Allah kake ba zakiru alan zakira ba sai ka koma ka je ka tsakaninka da Allah ban Allah ya sa wani ta kufce wani ya gani shi kenan kama ji tsoron kada su je su janyo maka Allah ya ƙi karɓar aikinka wala tufsidu fil ardi ba'da ha, kada afwan wad'uhu khawfan wa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku roki ubangiji subhanahu wata'ala tadarruan kuna masu sassauta murya to anan tunda an ce wa a boye to in ka ɗaga hannu kuma ai ka bayyana cewa addu'a kake to anan malamai suka yi saɓani a kan shi mai hukuncin ɗaga hannu in kana addu'a haka kenan da ake yi wasu malamai kamar su jubair ibn mut'im cikin sahabbai da kuma sa'id ibn musayyab a cikin tabi'ai da sa'id ibn jubair a cikin tabi'ai suna ganin cewa makaruhi ne ɗaga hannun ma saboda in ka ɗaga hannu ya zama jaharatan kenan shi kuma Allah subhanahu wataala yake cewa wa dunal jahari min alqawli kada ka dinga bayyanawa ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan wa duna al min alqawli bil ghudwi wal asali wa la takun min al a cikin wannan sura ƙarshen ayar kenan innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduna to amma alhamdulillah an samu cikin wasu daga cikin salaf magabata na gari sun tafi akan cewa a iya ɗagawa wata rana shurai alƙadi lokacin sai na alimu shi alƙali ne a lokacin ya ga wani mutum ya ɗaga hannunsa yana addu'a sai ke cewa man tatanawalu bihima wa kake so ka ɗauko da hannun naka me kake so ka ciro la umma wannan la umma laka din asali addu'a ce baka da ake wa mutum a jahiliya kama a ce wanda wanda irin an goranta mutum ba shi da uwa ko wani makamancin haka ma'ana kaga kenan ya fusata har ya ma aibata masa masruk ibn al-ajda wata rana ya ga wasu mutane sun daga hannunsu suna ta zuba addu'a sai sai ya ce qata'a Allah Allah ya yanke muku wannan hannuwa wai ce muku ana daga hannu suka ce dan haka idan mutum zai yi addu'a sai dai ya nuna hannunsa kamar yadda kun san liman a mimbarin hudu ba baya daga hannu in zai addu'a ko ko kun ga liman yana daga hannu a bisa koyarwa ta sunna sai dai in ya miƙa hannunsa Allahu Allahumma al islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin tunda da zuciyarsa tana tafiya zuwa sama wajen ubangiji wa wadammir a'da ad-din waj'al hadhihi hadha al-balad aminan mutma'innan wa sa'ir bilad al-muslimin kama sai suka ce gwanda ka nuna hannunka Allahumma rabbana atina fid din shi sai yanzu a wasu kasashen larabawa da ka fara addu'a ga sun daga hannu haka ma'ana suna nuna dan yatsa illa an yushira bi isbihi as-sababa suna cewa wannan shi yafi nuna alama ta ikhlasi tunda manzo Allah sallallahu alaihi yana yin haka dan haka shi yasa aka da ta bin bin di'amata kamar da Imam al-Qurtubi ya kawo as-Sadusi in zai addu'a yana nuna dan yatsansa sama wanda bayan malaman da na faɗa a sama Imam al qurtubi ya kawo ata da tawus da mujahid cewa duk wayannan manyan malaman tafsir da kalikawa ne na alqur'ani duka sun kyamaci a mutum ya daga hannunsa lokacin addu'a amma fa kuma an rawaito wasu daga cikin tarin sahabbai su kuma sun yarda a daga da tabi'ai bal ma an rawaito wasu hadisai daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kamar daga cikin hadisin abu musa al-ash'ari wanda imam al-bukhari ya rawaito shi a hadisi ne wanda yake mai tsayi wanda a cikinsa ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam thumma rafa'a yadayhi ya ce manzo Allah sama wata rana yana addu'a sai ya daga hannunsa hatta hatta wa ra'aytu bayada ibtayhi saboda daga hannuwa sai da naga farin hammatarsa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan an rawaito irin wannan hadisin daga Anas dan Malik sannan har yanzu hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da musnad Imami ahmad da sahih ibn hibban da sunan nisa'i nasa'i daga abdullahi dan umar yace manzo Allah suma wata rana zai yi addu'a sai ya daga hannunsa sama sai ya ce allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a khalid Allah ba ruwana da abinda Khalid ibn Walid yi wata rana ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auki Khalid dan Walid to kun san Khalid dan aiki da cikawa ne to a cikin aikin nasa har sai ya kashe wani wanda manzo Allah sama bai ce a kashe shi ba to shine manzo Allah sama ya ce Allahumma inni abrau ilayka mimma sana'a Khalid ya kuma zo a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Umar ibn al-Khattab Allah ya kare yadda a gare shi wanda yake cewa lamma kana yawma badar ranar yakin badar nazara rasulullahi wasallam ila al-mushrikin manzo Allah ya kalli mushrikai wahum alfun a lokacin su wajen dubu ne wa ashabahu mi'a wa tis'a asharata rajulan sahabbansa kuma mutum ɗari uku ne da goma sha tara kun ga anan an sarraha adadin wanda suka je yakin badar wata ruwaya kuma an ce 313 ma'ana dai 310 wani abu fastaqbala nabiyullahi qiblata maddan yadayhi da a lokacin aka zo aka zana layi na yaƙi kenan haka ake cewa ko za a fara gumurzu manzo su sai ya kalli alqibla wani ya daga cikin ladabin addu'a mutum ya kalli alqibla sai ya daga hannunsa faj'ala yahtiku bi rabbi sai ya fara kiran sunan ubangijinsa wanda addu'a da yayi manzo su yana cewa Allahumma anjizni ma wa'adtani Allah ka cika mun alƙawarin da yi maka Allahumma in tuhlak hadhihi al-umma ko in tahlik hadhihi al-umma ko in tuhlik hadhihi al-umma Allah in aka halakar da al'ummar nan aka kashe su ko kuma Allah idan har ka kashe wannan al'umma ko idan wannan al'umma ta halaka a wannan yakin lan tu'bad abadan Allah ba za a ƙara bauta maka ba ya ubangiji ina roƙonka ka cika mun abin da kai mun alƙawari cewa zan ci nasara yana ta kuka yana ta kuka sai sai na bakare zo ya rike masa mayafinsa yana mai masa ya ce ka baka munashada da taka rabbuk wato magiyar da kai wa ubangiji ya ishe ka haka karo roki Allah ka roƙa kana ce ka kuma kana ce a kyala ubangiji haka manzara suna bai sauke hannunsa ba sai da Allah subhanahu wataala ya musu albishar idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا minhum كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب الله يسوك الدم أني ممدكم إذ تستغيثون ربكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أو تقراء مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم haka ne ko wali ta tuma inna bihi shi haka ne ko kulubukun bihi ne ta ji dauki speaker mana to zai ka faɗa wacce ce bihi qulubukum wacce ce qulubukum bihi yawa qulubukum bihi ta cikin ma'ida bihi qulub ta cikin ta cikin ali imrana bihi qulubukum kuma ta cikin suratul an'am haka suke guda biyu ne can ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litaqma inna qulubukum bihi wa man nasru illa min indillahi inna Allah azizun hakim ta cikin ali makin wannan kuma wa ma ja'alahu Allah illa bushra wa inna bihi qulubukum can qulubukum bihi kuma wa man nasr illa min indillahi al-aziz al-hakim can kuma illa min indillahi inna Allah azizun hakim dan bambancin kadan ne shine a gardance a gardantaka ake ce musu kubi saboda su biyu ne in ka ce kubi ma'ana ta farko ta fara da ka ta bi ta fara da bi ta farko ita ce ta ali imran ke wanda irin wannan suna nan da yawa kamar akwai mafi ka san mafi a wataran fulka mawakhira fihi akwai kuma wataran fulka fihi mawakhira to mawakhira bi ita ce ta farko fihi mawakhira ita ce ta biyu sannan kana da lifili ولقد صرفنا للناس في هذا القران تا كورين يمبو اكينا تا تان سوتا اسرائيل كو akwai kuma wala sarrafna fi hadhal qur'an lin min kulli masal akwai kuma wala kadi darabna lin nas fi ta cikin an ka buci daro wannan duka lin nas fi hadhal ta tsake ce kawai fi hadhal qur'an lin a kara maka akwai ya yi ladina amanu kunu qawamina bil qist shuhada lillah akwai kuma kunu qawamina lillahi shuhada a qist dai tana cikin ali imrana aya tana cikin suratul nisa'i wal ya ladina amanu kunu qawamina bil qist shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrab wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran a awla bihima ألا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله وتم كما كونوا قوامين bil qist shuhada alillah shine ake cewa qubi a shi ake cewa bili kai bil qist shuhada alillah lillahi shuhada bil qist kada dai suna wannan a science of kimiyyar karatun alkur'ani ta mu ta gargajiya shi ake kira kigari wato wata dabara ce da gardawa suke yi don kasu manta qur'ani komai sai sun faɗe shi daidai kuma ba su iya larabci ba amma ka duba hikima ta Allah ba inda zaka tarar da wau mai da ita fa yanzu misali asbaha a cikin suratul qasas ta zo a wuri uku ɗaya ta goyo fa bi sun goyo wau ta tuno su <laughs> wasba ummi musa fariga in kadan da tubdi bihi fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab wa asbaha alladhina tamannaw makanahu to tun da asura ɗaya ce za ka iya manta ka musu ɗiban karam mahaukaciya kowace ka ce fa asbaha fa asbaha ko ka ce wa asbaha sai ka ce to ka riƙe wa fawa an ka ce wa fawa to kawai wa asbaha fa asbaha wa shi shikenan ka gama eh, akwai lara kuma ita kuma lara a min aqsal madinati rajulun rami kai afwan a min aqsal madinati rajulun yas'a qala innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk akwai kuma waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qawmi ittabi'ul mursalin daya a cikin kasasi daya a cikin suratu yasin in waje kuma ya tunkushe ka kasa gane shi gaba daya to sai ka dau harafin farko kawai sai ka tsara musu waka kamar irin su ba ba qataku bal a ilahun ma'alla bal aksaruhum bal hum qaumin ya'dilun a ilahum ma Allah bal aktharuhum a ilahum ma Allah qalilan a ilahum ma Allah ta'ala Allah a ilahum ma Allah qul hatu a can cikin izubin fa makana jawaba qaumi a can karshen suratul nan to haka suke yi yanzu an rahman da take da wahala fa bi ayyi dan ka gare kawai daga ka zo kan khalaqal insan kawai sai ka ɗauke harafan farko ka dinga tuno su ka ce khara ma yawa khalaqal insan kha kenan ra din rabbul mashriqain ma din marajal bahrain ya din yukhraj ko yakhruj min humal ka ka rike khara ma yawa ku ya sa ya yu <laughs> fafayuwa menene zafifi ka hawa kula mata shikenan ka zo ki arrahman <laughs> amma ba su ɗin cikakkun gangaren ɗin gardawan ba wai tsaya suke sai sun yi tare ba kawai haka abin ke faɗo musu a cikin zuci saboda duk wani harafi da ka sani wallahi na qur'ani sun san shi ko ya ka ɗauko wani ka sa shi a wani wajen za su yi maka ba haka bane dan wani da ka ɓata qur'ani banda ba kai sallah ba a ranar wannan <laughs> su wuce gona da iri Allah ya sa mu dace ta alkalamu idza kasura yunsi ba'dahu ba'd muna magana akan i'tida'i a addu'a sai muka kawo wa ma ja'alahu Allah illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim liyaqta'a tarafan min illa min indillahi al-aziz al-hakim idh yughashshikum an-nu'asa ko duka yazo a kira'o'in guda biyu to anan abinda Allah subhanahu wataala abinda manzala sama yayi tai kenan ya daga hannunsa to kaga kenan wannan dalili ingantacce a cikin sahihul bukhari ya nuna cewa manzala sallallahu alaihi ya daga hannunsa yana yin addu'a sannan me za mu rinjayar to abin da ya fi zama mafi rinjaye shine su wa'ancan da suka kore ba kawo wani hadisi sarihi da ya nuna cewa ba a daga ba amma su waɗannan da suka tabbatar sun kawo hadisai sahihai sarihai da suke nuna cewa manzon Allah ya daga ko ba haka bane ka iya cewa kususiya ce ta annabi to kususiya tana buƙatar dalili kuma ba wani dalili a nan da yake nuna annabi ne kadai zai daga dan haka shi yasa mustahabbi ne in za yi addu'a ka daga hannunka amma ban da a hudu ba saboda ba a ga manzo Allah suma yana daga hannu a hudu ba sai matsala ta fi shafawa in an yi addu'ar wannan shi ma ya yi daga cikin abin da malamai suka yi saɓani dangane da abin da ya shafi hukuncinsu amma daga cikin hadisan da ake kafa hujja su wajen daga hannu da kuma shafawa hadisin da ibnu maja ya rawaice shi daga salman al-farisi ibn majah imam tirmidhi ya rawace shi hadisin abdullahi hadisin sayyidina umar sannan ibn majah ya rawace shi hadisin salman al-farisi lafazin na ibn majah ne yake cewa ah, manzan salman al-farisi yake cewa manzan Allah sama yana cewa inna rabbakum hayyun ku yana da kunya kun san me yake nufi da kunya ai kunya kala kala ce ko ko a mu na dan adam akwai kunya ta gujewa karanta misali yanzu da kunya ka zo gidana ban sauke ka da ruwa ko wani abu kun gane kunya ko akwai kunya kuma ta zuciyarka ta takura ka kasa bayyanar da wani abu to ita kunya kowace ce ma tana, zuwa da alheri kamar yadda manzo Allah wasallam ya faɗa to ubangijinku yana da kunya wannan na ɗaya daga cikin sifofin da aka sifanta Allah da su wanda ba mu sanya suke ba amma wajibi ne mu tabbatar da Allah abin da aka tabbatar ya tabbatar da kansa Allah yana da kunya a bisa tsarin da ya dace da shi Allah karimun yana da karamci fassara kunya sai yazo yastahi min abdihi yana jin kunyan bawansa an yarfa yadaihi ilaihi bawansa ya daga hannu ya roki Allah fa yaruddahu ma sifran sannan kuma a ce Allah ya mayar masa da hannunsa haka nan bai ba shi komai ba to kaga an yarfa ya yadaihi ya daga hannunsa wannan ya nuna kenan ana dagawa to amma dai wannan hadisin duk da cewa ya zo a cikin sunan tirmizi amma imam tirmizi da ya kashi ruwa sai na umar ya ce haza hadisun sahihun gharibun da kuma yawanci in tirmizi ya itlaqin garaba a cikin isnadin hadisi to yana nufin hadisin da yana buƙatar bincike yana da dan wani nau'i na rauni Ah, haka zalika imamun nawawi a cikin al'adkar da ya kawo wannan hadisin ya yi nuni akan cewa hadisin yana da rauni saboda asali madarin hadisin akan ah, hamad ibn isa ne juhani wanda kuma malamai sun rauna nashi kamar da ibn hajar ya takaice maganganun malamai a cikin at-taqrib sai dai hadisin yana da shawahid daga cikin shawahid ɗinsa akwai hadisin wannan na Salman al-Farisi kuma akwai hadisin As-Sa'ib ibn Yazid daga mahaifinsa Yazid wanda yake cikin sunani abi dawud ko da yake shekul albani ya rona na shi ma wannan wannan ruwa amma da in ka tattara hadisan gaba ɗaya za su iya tashi su baka ma'anar cewa lalle ana iya ɗaga hannu sannan ya zo a cikin sahihu muslim hadisin umara Ibn ruwaiba wata rana ya ga bishir Ibn marwan akan mimbari ya ɗaga hannunsa bishir ibn marwan ya daga hannunsa yana kudu ba a mimbari, fa qala sai ta yayi wanda wannan hadisin kamar da na gama yana cikin sahih muslim sai ya ce qabbaha Allahu hataini liyadai Allah ya muzanta wayannan hannaye laqad ra'aytu Rasulallah sama ma yazidu ala an yaqula bi yadihi hakaza na ga manzon Allah akan mimbari yana kudu ba baya karawa fiye da ya daga hannunsa wa ashara bi isbihi al-musabbiha sai nuna da wannan hannun nasa sabbaba sannan kuma ya zo a cikin a sunan na sa'id ibn abi abuba ta hanyar katadata daga anas dan malik allah ya kara yadda a gare shi wanda al-imam abu al-imam muslim kuma ya rawaito shi wannan hadisin har yanzu cewa manzala sallama ya kasance baya daga hannunsa a addu'a sai dai idan zai yi addu'ar neman shayarwa addu'ar istisqa'i fa kana yarfa'uha ko yarfa'uhuma hatta yura bayadu ibtayhi sai dai fa yana ɗaga hannunsa in zai addu'a ta istisqa'i har sai an gano farin hammatarsa to amma dai magana mafi inganci shine lallai babu laifi ana iya daga hannu saboda abin da ya tabbata daga Anas dan Malik Allah ya kara yadda a gare shi wanda hadisin yana cikin sahihu Muslim hadisi na biyar yace ta kana suma yarfa'u yadayhi hatta yura bayadu ibtayhi wa idha qila ah, afwan hadisi na 795 Wai qad qila lahu kuma an ce da shi ah, ya rasulullah innahu idza nazalat bil muslimina nazilatun ah, idan wani bala'i ya sauka ah, malamai suna cewa idan bala'i ya sauka wa musulmai to a lokacin ana bukatar in za a addu'a a daga hannu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya istisqa'i da kuma badar amma wasu malaman ne suka yi tawfiqi suka ce eh haka zikau ne ba sai ka daga hannu ba kamar ana yin alqunut liman yana addu'a ba sai ka daga hannunka ba kawai sai ka saki hannunka amma in wani abu ne ya taso wanda ake so a yi gamammiyar addu'a to ka iya daga hannun naka diddai abin da isa dan a tabbatar da faɗin Allah wa kufiya a ɓoye da kuma wa khifa da take can cikin ƙarshen suratu a suratul a'raf wannan sura kenan innahu la yuhibbul mu'tadin lalle Allah subhanahu wata'ala baya san mutane masu ƙetare haddi da ƙetare iyaka da wuce gona da iri wala tafsiru fil ardi ba'da islahiha kada ku ɓata ƙasa ku yi banna a duniya bayan kuma Allah ya gyara ta kar ku yi shirka bayan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da tauhidi wadu khawfan wa tama'a ta hanyar aiko manzanni kuma ku roki Allah khawfan wa tama'a kuna masu tsoron azabarsa kuna masu kwaɗayin samun rahamarsa inna rahmatallahi qaribun min musu ku duba inna rahmatallahi za ku ga rahmata a nan buɗaɗɗiyar ta'unce ko ko rufaffiya ce amma kuma ya ake rubuta rahma da rufaffiya ake rubuta ta ko to amma akwai tsari na rubutun alkur'ani wanda ba irin ragowar rubuce-rubuce ba ne haka aka samu aka rawaito daga waɗanda suka rubuta alkur'ani tun a lokacin sahabbai don haka bai halatta a canja ba shi yasa wannan ana rubuta ta da buɗaɗɗiyar ta'un a wajen jumhur na ƙurra amma a mushafin mutanen makka wanda aka tura wa mutanen makka lokacin sayyidina usman da kuma mushafin mutanen basra wanda aka tura musu lokacin sayyidina usman da kuma wani ba'ari na mushafin kufa shi yasa ya zo a kirar ibn kasir da kuma abu amr al-basari da kuma aliyul kisa'i kin ga kenan riwayar bazzi da kumbul da susi da hafsud duri da kuma wato har yanzu dai hafsud duri a ruwayarsa ta kisa'i da kuma lais abul haris al kisa'i su da buɗaɗɗar ta ta'un ne su kuma inna rahmata takuri ake yi naka idan ka duba mushaf na ruwayar duri da bazzi duri an al-kisa'i da duri an abi am da laith abul da laith abul harith an al-kisa'i da kuma susi an abi amr da kuma bazzi da qumbul an an ibn kasir za ga rufaffiyar ta'uci inna rahmatallahi da kuma aka tashi aka ce inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin lafazin qaribun min al-muhsinin rahama mace ce ne ko namiji eh mace ce ko to mun tashi fassara sai mu ce inna rahmatallahi lallai rahmar ubangiji qaribun makusanci ne ko makusanciya ce makusanciya ce tunda qaribun sifa ce ta rahama ita kuma sifa tana biye da sunan da ta sifanta in mace ne in sunan mace ce to ita ita ma sifar za ta zama mace in kuma sunan namiji ne ita ma sifar za ta zama namiji haka ne ko na ga mace doguwa ba za ka ce na ga mace dogo ba na ga namiji dogo ba za ka ce na ga namiji doguwa ba saboda adjectives and the, na, the name it qualifies goes equally an fahimta ko a larabci kenan bisa ka'idar larabci haka kuma ka'idar hausa take to aka ce inna rahmatullahi ba ce qaribatun ba sai aka ce qaribun qaribun kuma adjective ne amma da yake qualifying din wani masculine suna suna wanda yake namiji to kasancewa alqur'ani littafi ne kwararre baya barin komai duk abin da yana da hujja sa malamai suka ce ya kamata a tsaya a bincika me yasa ba a ce inna rahmatullahi qaribatun minal muslimin aka ce qaribun minal muslimin to anan imam al-qurtubi Allah ya ji da rahama ya kawo wajahi bakwai yace wa innan din guda afwan guda hudu ina guda bakwai su ne amsoshin da aka iya bayarwa amma sheikh muhammad al-amin shankiti kamar yadda ke cikin durus sa ya taƙaice su zuwa abubuwa guda hudu wanda za mu faɗe su saboda babi na ilimi da kuma cika amana ta karatu an san watakila wasu ba za su gane ba amma dai watakila abin zai iya isa zuwa ga wani wanda yake da test na grama ta larabci zai masa kai kai ma din kanka za ka iya fahimta me a ciki ne ko ba haka ba suka ce inna rahmatallahi rahmatallahi suka ce wannan wani invisible abu ne rahama ko ko ba haka bane ne ko rahama ana ganin rahama ne da gudu your naked eyes Rama is something invisible, but you can sense it. Ko? You can feel cewa akwai rahama a wajen ko a cikin abu. Sai suka ce to wannan tunda dai is not a physical and tangible abu da za ka iya ganinsa ko ka taɓa shi. To dole yana da suna a larabci. Wannan feminine gender ɗin da aka bashi, wannan femininity ɗin. mental femininity ne a mental feminine not physical tun da shi ta rahama an taɓa ganin ta ne bari a gane cewa tana da janda ko ba ta da janda da haka abin da ake nufi da rahama an ruhun tausayi daga nan aka samu rahama shi kuma tausayi namiji ne a wajen larabci da aka ce rahmatullahi ana nufin tausayin Allah to sai aka yi la'akari da saƙon da sunan yake bayarwa shine tausayi shi kuma tausayi tun da namiji ne to da aka zo ta so a bada kwaliti ɗinsa sai aka bada kwaliti ɗin ma'anar ba kwaliti ɗin lafazin ba an gane yanzu muna da lafazi shine rahma muna da ma'anar kuma shine ar-ruhum to anan physically we can see the word but we can perceive and understand the meaning so anan sai Allah ya mu'amalanci adjective ɗin ya bi meaning in not the physical letter ko what na haka sai ya zamanto inna rahmatallahi ai inna aruhuma ruhuma alladhi ya'ti min Allah qaribun min al-musinin yana kusa da wato masu ihsani da haka kenan arruhum arrahma tana ɗauke da ma'anan masdar ɗinta bi ma'ana ar dan haka al-masdaru mudhakkar wa lidhalika ja'at as-sifatu بصيغة التذكير واضح هذا wannan ya fito fili sai abu na biyu suka ce abin da ake nufi da rahama shine riwat rahmatullahi in aka ce to mun ji rahmatullahi the mercy of god so if you are asked to interpret to actually interpret the mercy of god what is the interpretation of the mercy of god is the reward when you die and then you are rewarded with Al Jannah. Can we interpret this rahama with that Al You are rewarded with? Yes. Sai suka ce to kenan inna rahmatallahi na komawa zuwa ga sakamakon da Allah zai ba shi kuma sakamako namiji ne. Da haka sai aka mu'amalanci adjective din da wannan sakamakon sai dan inna rahmatallahi bi ma'ana inna thawaballahi qaribun min al-muslim kaga wannan shi ma dai kusa da na baya ne kenan an yi tawilin rahamar da thawab kamar yadda wannan ya fito fili malaman na sun san da wannan sai ma'ana ta uku suka ce inna rahmatallahi qaribun suka ce yanzu kuma matsalar ba ta nem din bace nawun din da za a yi qualifying a ta shi quality din ne adjective din mu dawo kansa me fassarar qaribun ne asali daga alqurbu ne kusa ko inna rahmatullahi qaribun sai suka ce to a ka'idar larabci kusanci kala biyu ne akwai physical kusanci wanda has to do with interval na place da kuma distance na genealogy na nasaba misali wannan makusanci na ne ka kusanci ne na dangantaka ma'ana aka ɗauko mahaifinsa ko mahaifiyarsa da nawa mahaifin ko da tawa mahaifiyar muna akwai wani ɗan nau'i na nasaba kaga wannan kusanci afuwar misali akwai kusanci na nisa na waje misali tsakanin Bonny da Harbour Road kusa da kusa ne kaga wannan is a physical distance ko kusancin wani abu ne da za ka iya sa kuma it can be major ko kuma a ce tsakanin magariba da isha kusa da kusa ne kaga wannan shi ma isa physical tunda it has to do with timing amma kuma kusanci na nasaba da dangantaka na genealogy wannan isa mental kusanci su da suka ce kusanci is relative is relative ya danganta ko dai yanzu ana nufin kusanci na tazarar tafiya ko kuma tazarar lokaci wannan ka aje su a waje guda ko kuma yanzu kusanci na nasaba sai suka ce to in dai kusanci na nasaba ne a ka'idar larabci to dole sai ka bi ka'ida ta in ka ce in mace ce ka ce to in namiji ne ka ce karibun amma in kusanci ne na lokaci ko na zamani da na lokaci ko na waje to wannan baya bin wannan ka'idar kawai in kaga dama ka sa ta'un in kaga dama ka ɗebe ta'un haka suka ce suka ce ka kallama inda Allah ya amfani da kusanci ya kawo sunan mace amma kusancin ya kawo shi namiji a cikin alkur'ani don a nuna maka cewa ana iya saba wa ka'ida kuma qur'ani in ya tabbatar da abu shi kansa ya zama ka'ida Allah subhanahu ta'ala ce wa ma yudrika la'alla sa'ata qaribun waye sanar da kai cewa la'alla sa'ata qaribun ba ce la'alla sa'ata qaribatun ba cewa alkiyama kusa da kusa ce kusanci na lokaci kenan ai baka sani ba alkiyama kusa take wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib aya 19 aya ta 17 a cikin suratul shura ka ba ce qaribatun ba sannan haka zalika Allah ya faɗa a cikin suratu al-ahzab wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu قريبا ba تكون ce takunu qaribatan ba yasta'jilu bi alladhina la yu'minun kaje to wannan ba bako bane a qur'ani da haka wayannan wuraren guda uku ne a qur'ani inna rahmatallahi qaribun wa ma yadrika la'alla as-sa'ata qarib la'alla wa ma yadrika la'alla as-sa'ata takunu qariba wa ma yadrika la'alla as-sa'ata qarib shikenan kuma suka ce kai tun makan a saukar da alqur'ani larabawa haka suke zancen su wanda daga ciki akwai baitin imrul qais yake cewa lahul wailu in amsa wala umma hashimin qaribun lahul wailu in amsa wala ummu hashimin qaribun walal walal basbasa tubnatu yashkura a cikin samadika shawqun ba'da ma kana aksara wa tawaqassa wa halat sulaima batna wuddin fa ar'ara to a cikin wannan waƙar tasa wanda ita ce kali na uku a diwanin sa wanda ba ke tafiya da harfan mujam ba a cikin muktaratun shi'ir jahili sama bika shauƙun ko ita ce ta hudu kai bayan khalilayya mun rabi ala ummi jundabin bayan kifanabki bayan ala in sabahan sai khalilayya sai kuma sama bika shauƙun. Wata a ciki yake cewa baka sahibi to a ciki yake cewa lahul wailu kaito ta tabbata a gare shi a matsayinsa na saurayi in amsa wala ummu hashimin qaribun in waye gari aka ce ummu hashimu ba ta kusa da shi wata karuwarsa ce yake faɗa kaga wala ummu hashimin qaribun bai ce wala ummu hashimin qaribatun ba saboda qurbu din na, kusa da kusa ne na tafiya ba na nasaba ba lahul waylu in amsa wala ummu hashimin qaribun walal basbasa tubnatu yashkura ko ba a ce kuma ya kalli hagunsa bai ga basbasa tu yashkur ba wace ke cewa ala za amat bas basatul yawma annani kabir suka ce to ga ibnu qais ma yayi haka shi kuma qur'ani da yazo ya tafi a bisa tsarin larabci yadda larabawa suke yi sannan urwatu ibnu hizam shi ma an samu a cikin sai yana cewa ashiyata la afra ashiyata la afra u ko kuma ka ce la afra aminni qaribatun a fatadnu wa la afra minka ba'idu yace a yammacin da la afra'u lokacin da ban ga wannan mata afra'u minni qaribun ko karibatun wacce banganta a kusa da ni ba kaga anan shi ya tabbatar da ta'ud da sai yake nuna cewa a larabci ana iya tabbatarwa ana iya korewa fatajnu ballantana ta matso kusa da shi wala afra'u minka ba'idu ballantana kuma a ce ko tana nesa da kai saboda haka wannan ita ce hujja ta uku wasu kuma suka ce a'a dalili na hudu shine inna rahmatallahi saboda an raba ta zuwa ga ismul jalala to sai karibun din ya biyo sunan ismul jalala ai Allah makusanci ne sai aka kyala rahama sai aka dawo kan Allah subhanahu wataala tunda Rahama dai da bazar ubangiji take rawa sannan kuma wasu suka ce dalili na biyar inna rahmatallahi lalle rahamar Allah sai suka ce akwai wata kalma da aka shafe ta amma za a iya fahimta da ai shay'un qaribun wani abu ne makusanci sai ya zanto inna harfu nasbin wa tawkid rahmata ismu inna mansu in ya zanto bitalin marbuta kenan rahmata in kuma ya zanto a buɗe ne shi kuma akwai li'irabin sa daban sai ya zanto shay'un mubtada'un marfu'un qaribun khabarun li muftada, wal jumlatu min muftada wa khabar fi mahalli raf'in khabaru inna inna rahmatallahi qaribun ay shay'un qaribun min al-musinin daga mutane masu ihsani mutane masu ihsani su ne masu bauta wa Allah yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so a bauta masa wanda kuma bauta wa Allah yadda yake so shi ne babban dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana amala Allah ya halicce ku ne don ya jarrabe ku ya ga a cikin kuwa ya zai fi kyautata ayyuka a manzala sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar da ke cikin hadisin muslim hadisin jibril yake cewa akhbirni an al-ihsan ba labari absa al-ihsan manzo sama ce an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka bauta Allah kamar kana ganin sa domin koda baka ganin sa shi Allah yana ganin ka anan zamu da sa'aya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana hada wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu